Har yanzu ana samun takun saƙa tsakanin 'yan majalisar dattawan Najeriya a game da kasafin kuɗin shekara 2018. Wanda tuni har shugaba Muhammadu Buhari ya riga ya sa hannu a kai. Ko da yake shugaba Buhari ya yi korafi cewa an matsa masa ne ya sa hannu saboda kawai a yi wa al'umma aiki. sanata mai wakiltar jihar nasarawa ta yamma abdullahi adamu ya ce akwai abin dubawa akan korafin nan na cushe da ake zargin majalisar ƙasa da yi abin da ke so shi ne, ɗaya ce magungunan wannan al'amari na kuɗi kuka da ake maganar budget na na maganin kasafin kuɗi zan so in kira shugaban ƙasa da babban murya da ainihin ofishin yin budget na kasafin kuɗi a zo a baza kolin abin da aka kai musu ba su ga kawo a baza koli wasu ayyuka da aka ƙara wanda ba a cikin abin da shugaba ya kawo a ga aina kawai aka sa yana ayyukan a zayyana mana aiki wuri kaza yan mace sun zo da shi da baya cikin shirin mu kuɗi kaza ne aka aiki ya sa a wuri kaza mu gani a ina ne a wani zaɓa kai wa ina ayyukan so aka kai musu wannan ayyukan muna roƙon Allah muna roƙon Buhari ya sa mutane su yi mana wannan a zo a birka kola ga yan Najeriya gabin da aka yi gabin da kawo kowa sani na karance shi layi layi kalma kalma to abin da ka dawo shi kuma gashi yanzu an rage abu kaza a wuri kaza gashi an rage ka za wuri kaza gashi an rage ka za maka kawo na kasafin ya aiki kaza gashi kuma an kawo aiki a yi kaza a wuri kaza gashi Kudin shi kaza an kawo yi kaza da baya cikin shirin bai kaza kaza a zan kawo duniya su gani mu gani abin na yabo ne tsakanin da Allah ka yi ko kuwa akwai son zuciya a ciki amma a ƙoƙarinsa na bayanin dalilan da ya sa 'yan majalisar suka yi wa kundin kasafin kuɗin bana garan bawul bayan shugaba buhari ya miƙa musu shugaban kwamitin kula da harkan kasafin kuɗi na majalisar dattawa sanata ɗanjuma goje ya yi bayanin hujjojinsu farashin mai yana tashi a kasuwan duniya gaba ɗaya su mutanen gwamnati shugaban ƙasa ya zo mana da farashin mai akan dola arba'in da biyar a kowane barar ɗaya kowane bututu amma mun san kuɗin ya wuce haka to mun mu da yawa ba sai mu ƙara dala shida ba mu ƙara da kanmu ba mun yi shawara da shugaban ƙasa da sauran mukarabansa su executive kenan su muka shawara kuma ya kamata a ƙari akan wannan farashi a ƙara dola shida so saboda aka samu ƙarin kuɗi wani ƙarin kuɗi da aka samu kuma an yi amfani da su ne wajen magance wasu abubuwa da suke damun mutane misali kamar yanzu ma'aikatan hanyoyi an ƙara mata kuɗi fiye da biliyan ɗari da tara bangaren kiwon lafiya kuma an yi dama akwai doka da aka yi tun da jimawa wajen shekaru hudu ko biyar suka wuce amma ba a amfani da dokar nan an ce a kowane shekara cikin kasafin kuɗin mu kashi ɗaya cikin ɗari ya kamata ya zamana an ba da shi a wajen harkar kiwon lafiya ba taɓa haka ba to bana mun fara akan wannan al'amari dai tsohon dan majalisar wakilai dr haruna yarima ya ce dole ne a sake fasalin yanayin ayyukan 'yan majalisar gaba daya idan ana so a ga canji a yaƙi da cin hanci da rashawa ai kwanan nan wani dan majalisar ya fita ya gaya wa duniya akan cewar ana ba dan majalisa sanatoci miliyan goma sha uku kowane wata a kan matsayin allowance aikin me suke yi da za a biya mutum a najeriya nan yau a kan cewar miliyan goma sha uku a kowane wata wannan ayyukan kwamiti kwamiti da ake ta yi a cikin majalisa abinda suke kira a turanci way oversight function ba abin da ake yi a cikin wannan illa kumbiya-kumbiya illa babakere illa rubuta takardu na karya na boge da ake yi kuma duk 'yan majalisa sun san cewa ana wannan abin ta kira ga shugaban ƙasa a janar muhammadu buhari ya tsaya tsayin daka a tsayar da wayannan abubuwa ɗannan abin da ke faruwa a majalisa abin jira a gani shine tasirin da kasafin kuɗin zai yi ganin cewa za a kai tsakiyar shekara biyu da goma sha tara ana amfani da shi madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya